an dai faretin ban girma an kuma saki tattabaru na zama na lafiya duk a cikin bikin na 'yancin tarayyar najeriya na shekaru 59 a nan abuja bikin da ke samun halartar daukacin jami'a na bangarorin gwamnatin kasar guda uku da ministoci da manyan jakadu na kasashe na waje game da wasu a cikin tsofaffin 'yan mulki na kasar da yi na zaman mafi tasiri a cikin tarayyar najeriya da ke fuskantar muhimman kalubalen rashin tsaro da ma matsala tattalin arzikin al'ummar ta abin kuma da ya dauki hankalin shugaban kasar muhammad buhari da tun da safe yau dina yi wani dogon jawabi ga 'yan kasa jawabin na mintuna 25 da biyar ya kusan taɓo daukacin matsaloli na kasar kama daga batun tsaro da al'ada yada jita-jita ta kafafe na zumunta game kuma da matsalar tattalin arziki da ma matakan da kasar ke ɗauka domin tunkarar jerin matsalolin. I recently constituted kwanan nan na naɗa majalisar mashawarta tattali na arziki domin bani shawara kan manufofi na tattalin arziki da su taimaki al'ummar mu wannan majalisa mai zaman kanta za ta yi aiki da shugabanni na ma'aikatu da hukumomi na gwamnati domin ganin ba mu karkace ba kokarin ɗora ƙasar mu zuwa ga arziki kuma zan bada tabbaci duk wata shawarar da ke da tsaurin gaske to zan tabbatar da tasirin ta bai tsanani ba tsakanin talakawa na kasar da su ne mafi fuskantar barazanar ji a jiki. Do not bear the brunt. ga batun watsa jita-jita ta kafafen na zumunta kuwa shugaban ya ce gwamnatin tarayyar najeriya ta shirya tsab na sa kafar wando wuri guda domin kai ƙarshen matsalar our attention hankalinmu na komawa ga yaƙi da laifukan yana ta gizo da kuma baza jita-jita ta kafafe na zumunta a yayin da muke mutunta 'yancin al'ummarmu na faɗa albarkacin bakinsu ko ko na zumunta A inda wannan yanci ke zaman barazana ga yanci na wasu ko kuma ke neman jefa ƙasa cikin barazanar rashin tsaro to ko za mu ɗauki mataki mai ƙarfi da kuma tasiri an dai ƙara bikin tare da harba igwar ban girma 21 sannan kuma da shugaban ƙasar duban faretin ban girman kafin da ƙarshe a yanke alkakin murnar ranar mai tasiri shekarun 59 dai na nufin abubuwa daban-daban ga mahalta bikin daban-daban bas mustapha dai na zama sakataren gwamnatin kasar da kuma ce shi kansa zaman kasar wuri guda na zama babban ci gaba irin damuwan da muka samu a kasar nan a ce har yanzu najeriya tana nan dunkule guda ɗaya da yakin da muka yi na basasa da irin abubuwan da ya faru a kasar nan da rikici kashe-kashe amma a ce yau har yau dai kan cewa akwai kasa kamar najeriya akwai waɗansu kasashe da yawa wanda ba su samu irin tashin hankalin da muka samu ba ɗaya bisa goma na irin tashin hankalin da muka samu ba sun wace. To sai dai kuma ga tsohon mataimakin shugaban tarayyar Najeriya sun nan Mari Sambo, zaman lafiya na zama babban maurin da ya kamace kasar su nema koyaushe. Zaman lafiya yau duk wanda yake kasar nan ba ma kasar nan ba kawai duk duniya wurare da yawa rikici yayi yawa. To saboda haka sai mu ta fata allah ubangiji ya ba mu lafiya ya kuma yalwata arziki a ƙasar nan. Ga sanata Ahmed Law da ke zaman shugaban majalisar dattawa ta ƙasar, wai sun shirya tsaf domin tallafa gwamnatin tarayyar Najeriya wajen samar da tsaro da inganta harkar noma. za mu ci gaba da aiki mu tabbata cewa sojojinmu da 'yan sandanmu da duk wani masu ɗamarar sarki mun ba su gudunmawa wadda gwamnati ya kamata ta ba saboda su yaƙi da irin hali da muka shiga. Mafita ƙoƙarin ɗora ƙasar zuwa tudun mutsila a tunanin Dan Pauline Talen da ke zama ministan mata ta ƙasar na zaman ƙara baiwa mata dama a cikin mulkin tarihin Najeriya. Mace sun fi gaskiya, mace sun fi tsoron Allah. Mata idan an ba su dama abin da za su yi ƙasar nan za ta fi samun cin gaba da zaman lafiya idan an ba su dama fiye da haka. abin jira a gani dai na lan mataki na gaba kokari na kai kasar zuwa tudun mun tsilar tarayyar najeriya da ke tangal-tangal kuma ke da bukatar daukin gaggawa uba da musa dj blue hausa daga abuja a najeriya